والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم وبالله من كل مكاره samu zuwa وكسام في الطاعات إذ هو نافذ لآفات الخواطر نافذ لأشتات المآثر حائز shi annabi afizun mai riko shi shi mai riko ne ma ja a biyi ruhul amanaci da abin da ainihin ruhu na amana ya zo da shi shi ne mala'ika jibril shi ne ruhul amana mai riko da abin da ruhul amana ya zo da shi kuma annabi la annabi mai labewa ne billahi da Allah don kullum makarin daga dukkan abin ki yana labewa da Allah subhanahu wata'ala daga dukkan abin ki shi annabi yana yin watsi a ko wawan wa ka samu fi da'ati zuwa nafizu shi annabi kamar kibiya ne fi a cikin da'a zuwa nafizu lokacin da yake zarcewa kamar kibiya lokacin da yake zarcewa kawai wani cilla shi wucewa yake to shi ma kawai ana ana ba shi umarni kawai bi yake ba ta lokaci annabi mai tsarki ne na bizu mai yin watsi bi a fasil kawasin ga ayyubukan nan na tunani mai yin watsi ga aibubuka na tunani na biyu shi annabi ne ha'izu wanda ya tattaro ga ashtakul ma'asir mabambanta wato falala mabambanta zaɓi wato daraja ko falala an akidu annabi bai ruko ne bi ma ja a biyu ruhul amanati ga abin da ruhul amana wato ruhi na amana shine malaika jibril wato ya zo da shi sannan annabi la'izu mai laɗewa ne billahi da Allah min kullum makari daga duka abin kyama baka sam kamar kibiya ne shi fi da'a cikin da'a in zuwa lokacin da yake zarcewa shi mai tsarki ne kuma nabidu mai yin watsi ga wato ayyukan na ainihin tunani shi annabi ne shi ha'izu mai tattarowa ne a shitatul ma'azin ga mabambanta darajoji mabambanta darajoji

imarata amarka mahallan layu dimu imaratan amarta imaratar wato ka wanzu ka rayu kayan rayuwa amma baka tanaji guzuri ba ka rayu gayan rayuwa amma baka tanaji guzuri ba imaratul mali wato rayar da dukiya la ya sudu kuma tara dukiya la ya sudu baya kare imaratan halaka ko da marata eh ka ko kuma ka ce aibubukan da sun kwarara saboda yawa wato kamar teku ga marata wajen yawa an gane ku sun kwarara yadda ka san teku a wajen yawa ka rayar da waje layu dimu imanata baya dawwama a matsayi a wajen rayarwa baya goma a wajen rayarwa ba makawa ya kare wato ba makawa kai ka kare kai za ka mutu sannan wuraren nan kuma za su za su kare eh. amarta wato amarta imaratan ka rayu gayar rayuwa amma baka tanaji guzuri ba wato rayar da dukiya layar sudu baya kange da maratan hallaka aibinka ya kwarara kalbi har kamar teku ya wajen yawa kara yadda waje layu dimu baya dawomar da imarata wato baya dawoma ga rayuwa

na'am ya faɗa kuma ana cewa wannan magana ba na ibnu al-qais bane na abi dawud ne al-iyadi yazi'u abiyan fi a inni ala ka taimake ni akan wani walƙiya Arahu da nake ganin shi wa yana walkitawa walƙiya da nake ganin shi yana wulkintawa yana haskaka girgije a cikin tsoron dutse wanda yake fari yana haskaka dutse a cikin tsoron ruwan a yana haskaka girgije kai a cikin tsoron ruwan dutse wanda yake fari taratin sana'u wa taratan yanu'u ka tatabil kasirul mahib hmm. wato yana da tsuwa wato shi wannan girgije yana da tsuwa wani lokaci wa ya hada usanahu tarati wato haskensa yana da tsuwa wasu lokuta wa taratan yalu wani lokaci kuma wato yana motsi ka ta'atabil kasir kamar irin tatata na wanda ya kari albahi wanda yake dai mai rauni albahi kamar kamar dabba wanda kafan shekari bai da lafiya an gane ku tana fitowa daga gare shi tana tana mai walƙiya ita ita wannan haske tana fitowa daga gare shi tana mai walƙiya ka annaha a aqufun kai ka ce su tafuka ne talakar faus wanda ya gamu da ainihin nasara a wajen caca kafin da ya gamu da nasara a wajen caca irin yanzu zai zo yana murna

asaba qatatain fasala liwahuma asaba qatatain wato ya samu ya samu ainihin wajen da ake kira shi wannan girgiji ya samu wurin da ake kira ne. sai wato yashin su ya tsiyaya a gane ko da girgije ya samu wannan wuraren guda biyu sai yashin su ya kama kwarara saboda yawan ruwa sannan sai kuma wurin da kira wadil badi shi ma girgizan ya samu wannan waje sannan sai jin faru wajen da kira ari su sunan wurare ne na'am ya ce kuma ana cewa kuma wannan baiti na abu dawud ne al-iyadi a yi ala barkin arahu wa bihi fi shamari su bizi a inni ala farkin ka taimake ni akan walƙiya a rawa da nake ganin shi wa midi mai walƙitawa yana haskaka girgije a cikin tsororuwan dutse wanda yake fari yana nutsuwa wani lokaci wa ya hada usana'u taratin wato hasken shi na nutsuwa wani lokaci wani lokaci kuma yana motsi ka tatabir kasir kamar irin ta na ainihin karyayye albahi wanda yake mara lafiya duk dai karyayye talak alfawz inda albahi inda almufid wato wata kalu domin wala mai aji tana fitowa daga gare shi tana mai wargiya ita wannan hasken a kufur kai ka ce wasu irin tafuka ne talak alfawz wanda ya gamu da nasara a wajen caca wa sahabati bayna zatin darije wa bayna tilai yaslisu fal aribi qa'atu lahu na zauna a garin shi wa tsubati da kuma abokaina tsakanin wurin da ake da zarijin da kuma tala'in tala'i yaslis bayna tila'i yaslis fal aribi na wurin da ake da aribi wannan girgije ya zuba ya samu wajen da ake kira ta ne wadannan nan guda biyu sai ainihin wato yashinsu sai tsiyaya sannan ya samu wurin da ake kira wajil badi sai yadda faru wurin da ake kira arif ga akwai shi wajen da suke shafa zai ne akwai

بسم الله الرحمن الرحيم kana da iko bayan wannan bayani ka riska a cikin baiti na baiti na biyu cewa lalle kalmar nan na hasab eh na husam ne ko hmm. kalma na husam na biyu din nan an aiwatar da ita ga abin da ba ma'ananta na hakika ba li alaƙatul mushabaha li alaƙatul mushabaha fi tahmul aqdar saboda alaƙa na mushabaha me ne ne tashbihin da me hada su alaƙa tahmul aqdar jure ma ainihin hadari jure ma hadari a gane can da ke cewa li'aini min li'aini kulla yawmin min tahazzun tahayyara min ku fi amrin ujabi himalatu zal husabi ala husabi wa mawqi'u zal sahabi ala sahabi ido na yana da rabo a gare ga kullum an gane ku ta tahayyaru yana rudewa a gare shi fi amrin ujabi a cikin al'amura masu ban mamaki himalatu zal husam daukan wannan takobi ya tabbata bin ala husami akan wani takobi daukan wannan takobi ya tabbata akan wato wannan takobi daukan shi ya tabbata akan wani takobi takobi ya dauki takobi wa mawqi'u zal sahab sannan ma'aukan wannan girgije ya tabbata ala sahabi akan girgije girgije yana zuba akan girgije kuma zai yiwu a gane ku to shi ne ce to a nan wajen Daukan wannan takobi ya tabbata kan wani takobi wanne hakiki wanne majazi a ciki wanne ne hakiki wanne ne majazi Daukan wannan takobi ya tabbata akan akan wannan akan akan wani takobi na farko shi ne takobin gaskiya ko hmm. Daukan wannan takobi ya tabbata akan wani takobi na biyu shi ne majazi Daukan wannan takobi ya tabbata akan wani mutum mai jure mahadari haɗari kamar takobi shi ma wani mutum mai jure ma hadari kamar takobi an gane an kira mutum takobi saboda yana jure ma hadari tahammul al-akbar na'am wal qarinatu kuma ana fahimtar shi daga matsayin magana ne shi karinan haliya ne shi karinan hali ne wato halin magana kenan karinan ba lafaziya ne. dama na kala biyu ne akwai ƙarina lafaziya wanda gashi a rubuce akwai na wanda halin magana za ka duba to shi halin magana ya kenan lokacin da ake magana ake nufi lokacin da ake magana ga ainihin wani mutum ya rike takobi sai ake yaba shi da wannan himalatu zal husabi ala husabi wa mawdi'u zal sahabi ala ala sahabi kaga halin magana ga wani wani jarumin mutum ya rike takobi sai aka faɗi maganar kaga shi jarumin an kamanta shi da mai da takobi shi ba ko an ce ɗaukan wannan takobi ya tabbata akan wani takobin takobi ya ɗauki takobi ba da halin magana lokacin da ake magana ga mutum da takobi a gabanmu amma a cikin lafazin ba za mu ga wani ƙarina ba kuma yana ko? sai dai halin magana lokacin da ake yaban shi a ce ga zaki na lokacin a ce misali ga wani mutum nan ya zo ya kashe zaki kaga ake wani na yabashi ina yau yau kuma mamaki ga zaki ya kashe zaki a sai mu waye zaki na farko wannan eh wannan jarumin shi ne zaki na farko sai kashe zaki na hakika kaga wannan kalila da take haliya halin magana lokacin da ake magana ga halin da ake ciki da gashin na gani a fili da sauransu haka ne ba labaziya bane da kalila din hmm. wa mislu zalika kalimatu sahab al misalin wannan wa mawqi'u sahabi ala sahabi ma'aukan wannan girgije ya tabbata kan wani girgijen fa innaha istumilat litadilla ala sayfi dawla shi an aiwatar da wannan ne dan ai nuni dan nuni akan sayfi dawla domin alaƙa na tashbihi tsakanin shi da girgije filkara wajen kyauta da shi da girgije sai kama wani kyauta shi ba gari na haliya ne wani hali lokacin ana ruwa sai ruwa na zuba jikin sarki sai ruwa na zuba jikin sarki to kaga hali da ake ci kenan kun gane ko ba za ka ce to ma'aukan wannan girgije ya ka baza kan girgije ma'aukan wani girgije wani na hakika wani na majaz ma'aukan wannan girgije shi ne hakika girgije na hakika ya tabbata akan wani girgije girgije na zuba akan girgije kuma wato girgije na gaskiya yana zuba akan girgije wanda ke majaz shi ne sarki eh amma bai ci zuhari kaga an kaba zaki girgije saboda me kyauta ma'aukan wannan girgije ya tabbata akan wani mutum mai kyauta kamar girgije ya tabbata akan wani mutum jawad mai kyauta ka kamar girgije Wa gani wa zan wazan sahab ala rajulin jawad ka sahab ma'aukan wannan da ya tabbata akan wani mutum mai yawan kyauta kamar shi a gane amma baitin zurgari amma baiti na buturi an na aina tisa ma'anar shi lalle idan mutum ja susar idan yawa yi gari saboda kukan shi sai zama cid shi A kan abin da yake cikin rai na ainihin bakin ciki da damuwa la ya kone sirran lalle abin da rai ke tattaruwa a gare shi daga gare shi baya zama tuwa sirri baya zama tuwa sirri a rufewa a bayyane shi kai kana gani cewa lallai kalmar ayin din nan na farko ito mai nan ima na hana hakiki an aiwatar da shi ga ma'anar shi na hakika ayin na farko an aiwatar da shi ga ma'anar shi na hakika shi ne ido ido kalma na ayin na biyu kuma ito mai nan an aiwatar da shi ga cid mai lafiyar asiri eh? shi ba ma'anar shi na asali ba ne walakin da annal ayin juz'un min al-jasus sai saboda ido wani juz'i ne na CID kuma da ido yake aiki duk duk CID yana aiki da me da ido ko yana aiki da ido ya je helin yana siri aslaqaha wa arada al-kull sai ya wawance sai amfani da ido yana nufin wato mutumin gaba mutumin da yake aikin leƙen asiri ya yi aiwatar da ido yana nufin mai aikin da leken asiri ƙwayarar turkul wannan sha'adin larabawa ne wajen wawaita juzugi ana nufin duka an wawaita juzugi ana nufin duka gaba ɗaya an wawaita ido ana nufin dukan mutumin gaba ɗaya kada ka cewa lallai alaƙa tsakanin ido da jasus wato ba kamar cece da ya bane فإنما هي الجزئية والقرينة wato alaƙa tsakaninsu wato juz'iyya ne shi ido juz'i ne na CID ko bayan ido yana da hannu yana da kafa yana da kaza yana da kaza shi ido juz'i ne na CID shi karina din shi lafaziya ne sai karina alal jawaf hmm. izal ainu rahan wa hiya ainun alal jawaf فليس بسر ما تسر الزوالئ إذا العين راحت وهي عين إذا إدو يمريت ينا سي أي تيغا بكتشكي ما تسر الزوالئ abinda zuciya ya boye falaita bi sirri baya zama sirri abinda zuciya ya boye baya zama sirri yana fitowa fili kaga karina din shine alal jawa kaga jawa nan bakin ciki wa yake bakin ciki ba mutum ba kaga yana CID akan bakin ciki aka wani alal gaba sai nuna mana na biyun ba wai ido na gaskiya ba ne? ido ne wanda yake majaz shi wannan karina ne a cikin lafazin mu iya ganowa ba wai halin ba lafazin eh wa yastabihu min kulli ma kauna annan kalimat sham yara bayyana daga duk abin da muka ambata cewa kalma na shams wa hizabr wa aglab eh, wa sahab wa ainun istominar fi gairi ma'ana halakiki an aiwatar da ita ba a cikin ma'anar da na hakika ba da alaka saboda alaka warti baɗin da kuma duk dai alaka bainal tsakanin ma'ana na hakika da ma'anan da ya bujuro ana kira kowace kalma daga cikin wannan kalma majaz majaz lugawiyyan majaz lugawiyyan eh ana majaz na lakan zabi a an da

wanda ya hana daga nufin ma'ana na hakika alaƙa tsakanin ma'ana na hakika da ma'ana na majazi ƙantan yakan yi alaƙa ya zama mushabaha kamar ceceniya yakan yi ya zama to ba shi na kamar jizi'iya wato ƙarina yakan zama ƙarina lafaziya gashi a rubuce a cikin jimla ɗin yakan zama halin maganar na'am bakin ciki da damuwa duk bakin ciki bakin ciki da damuwa eh? Eh, na'am أحد وهي عين على الجوى فليس بسر ما نعم بابي na tasgiri وإن ترك تسجيل الاسم مختصرا إما لتحوال وإما لسجن وإن تريد tazgiran ismi al-mutaqar in ma li hawani wa in ma li sigar idan kana so ka yi tazgirin suna abun wulakantawa ya ce suna abun wulakantawa in ma li hawani in ma don wulakanci don kasance shi wulakantacce wa in ma li sigar ko kuma don kasance shi ɗan dan karami kaga ta kaga fihi ma fihi a nan wajen da aka tsinda ce mutakar din nan tunda ya riga ce mutakar kaga wanda zai dauka kenan ana tazgiri ne don mai don wulakantar da abu ko kaga a nan wajen za a yi tarihi ga malam a nan wajen da ya ce in kana so ka yi tasbirin suna wulakantacci in ma don wulakanci ko kuma don suna sun shi ƙarari a za a ɗauka tasbiri gaba ɗaya ana yin shi don wulakancin abu ko ƙasƙancin abu to kuma aka aka yi don ta azuri a gare ku eh wa dumma mabda hada hadisa wajidtu ya an tasbiha salisa kai don man farkon sa saboda wannan abin da ya faru na tasbih kai don man farkon shi ya hada hadisa eh wajidtu ya an ka tsara mishi ya'un to tuhdiha wanda za ka bayyana da ita wazirhu ya an salisa ka tsara min ya'un na uku to za ka bayyana da ita da za ka bayyana Ya تقول في نفس وليس يا فتى وهكذا كل ثلاثي أتى لا تشي فلس تكشي فليس ko falasun fulaisun waladun wulaidun ya fata ya kai saurayi za ka ce falasun fulaisun wato kwandala ɗan ƙaramin kwandala ya fata ya kai saurayi haka nan dukkan sulasi da ya zo وإن يكون مؤلفا أردبته هاء كما تلحق لو وصفته إن يكذا شيء مؤنثا لما تجيبه أردبته هاء ha'a ka goya mishi ta'u ta'u marbuda kamatar haƙulon wasamtahu kamar yadda zaka riskar da shi da ka siffanta shi kamar yadda zaka riskar da shi da da kana siffanta shi nuwairatun kama ta ƙolu na ruhu muniratun ala nuwairatun, za ka tasgirin na kan na mace ce za ka ce nuwairatun nuwairatun kamar yadda za ka yi tasgirin za ka ce game da wuta ka ce na ruhu muniratun za ka sa wannan ta'o saboda wuta mace ce a larabci babu tasgiri in mali hawa ne wa in ma li sigar idan kana so ka yi tasgirin suna abin wulakantarwa in mali hawa ne in ma don wulakantuwan wannan abun ko don kaskancinsa ɗan ƙarami da shi lihazir hadisa wa zirhu yawa ka yi don mafarkon shi saboda wannan abin da ya faru na tafsiri ka ƙara mai ya'un na uku tabdiha da kake bayyana da ita za ka ce game da falas kwandala ka ce fulai ɗan ƙaramin kwandala ya fi saurayi haka nan dukkan sulasi a ta duk sulasi da ya zo ka za a bai alamun a ce bai ulai mun wa eh. in yakunu annatan azdaftahu a'a kamatar iku lau wa tsaftan wato iya kasance mu'annas ne ka goya ne, ha'un wato ta'u ta ta'u marbuda kamatar kamatar haƙu lau wa kamar yadda aka rinkar da shi da aka siffanta shi kan haƙu ba tarhiku ba فكبر eh. wai على نويرة على نويرة كما تقول ناره منيرة za ka yi tafsirin na wuta ala nuwairatun kamar yadda kai cewa na ruhu muniratun kakar za ka siffanta shi wa munira za ka sami ta wasu guda wuta ba shi wannan shi ne kaga ana tafsiri yadda na yi nuna don abubuwa guda biyu in ma li tahkirin a in ma li ne don wulakantuwan abu idan mutum ya ce musai judun ya yi rinda ku sallaitu fi musajidin bai yi rinda ba me yasa sallaitu fi musajidin eh mai bugiyatul musulmi ya ce duk mutumin da ya ce mu masallaci musajid ya yi rinda kaga sai an duba agrar na tasbihi ku? me yasa ya ce musai sallaitu fi musai daga ai masallaci karama ce ba ta da girma Kuma masallacin karami ne bai da girma misali to nan wajen ya zama tasjir da sigar sigar alhajam in kuma ya zama to masallacin wato irin yana nufin wulaƙantaccen masallaci na yi sallah a shago irin mai cewa ya sallah a wani wulaƙantaccen masallaci kamar shago a gane ko tsaron wajen kaka shi ya yi rida ya wulaƙanta masallaci masallacin Allah fi buyutin azinan lahu an turfa hmm. shi kuma sai ya wulaƙanta Sakin Allah to wannan gaga ya yi ridda in kuma ya zama to garɗin litta'azim ne akwai wanda ake litta'azim a gane ku to shi kuma wani wannan ga shi ya daga darajar masallaci ne sai an sai an duba garan na mutum da ya tasiri ba kawai kanan kawai bane saboda ba ba garan na wulakantawa bane kadai garan na abin tashbih ha na'am wallahi shi lazim ما لم يتزوج الفاعل ما لم يتزوج الفاعل الى المفعول به shine abinda bai ketara fa'il zuwa maqulun bihi ba abinda bai ketara fa'il ba zuwa ga maqulun bihi shine lazim kawai ya tsaya kawai kan fa'il ne kawai ka'ada muhammad kamar ce ka'ada muhammad ka'ada muhammad daga kaga muhammad kawai shi iya nan ya tsaya bai tsallake daga muhammad zuwa ga maqulun bihi ba ali na wa kharaja aliyu aliyu ya fita duk wannan lazim ne dan kharaja baya bada bankulbi ya tsaya ne kawai kan fa'il wa ta ashin sayyid lazim ta samaniya wato sababa dan ta'addancin fi'ili lazim na asali guda takwas ne ba da ke sanya fi'ili lazim wato ya zama muta'addi ba na asali guda takwas ne alhamza kamar mai a karuma karuma zainu mai ma'anar karuma zainu da ya fassara ne karuma zainu zainu ya samu karamci ko to aka raba zainun amran zaidu ya karrama amru zaidu ya karrama amru kaga karuma ba zai wuce fa'il ba karuma zainun kawai jari ya samu daraja iyana yanzu tsaya ba za a iya samun makola biyu na shi ba idan ana so a samu makola biyu zan mutu adi sai ya kara mai hamza a farko akarama zaidun amran zaidu ya kira wa amru wannan hamza din shi ya mai da shi muta'addi kuka ji wannan kamar zahaba zahaba muhammad eh aga muhammad ne bai yi wa samu makola biyu shi amma sai yana so mai da shi muta'addi zai zama an zahaba umara wato ya tafiyar da umar muhammad ya tafiyar da umar kullura kaga ya zan muta'addi da hamza ya yi a tar'i daga cikin hanyar ainihin wato da a ta'addanci akwai daga fariha fariha zaidun fariha zaidun zaidu ya yi farin ciki sai a ce farrahatu zaidan na farlanta ma zaidu rai na farlanta ma zaidu rai farrahatu zaidan na farlanta ma zaidu rai a gani wajen ya zan muta'addi farrahatu zaidan ku gane ya zan muta'addi a nan wajen saboda an bai tad'if sharraftu dai sharufa zaidu sharufa zaidu ya samu daraja sharraftu zaidan na ɗaukaka zai fi ciki. A tsari, ziyadatu alifin mufa'ala, ƙarin alifin na mufa'ala, jalasa zaidun al'ulama, zaidu ya zauna da malamai, zaidu ya zauna da malamai, jalasa zaidun al'ulama, alamun fa'ala daga jalasa, jalasa zaidun ne kawai, ba za a ce jalasa zaidun al'ulama ba, zai yi ba. A ranar sai ake jalasa zaidun alal kursi misali. kamar da zarar an ƙara mai alif ya zama jalasa fa'ala ya zama jalasa zaidun il ulama zaidu ya zauna tare da mallamai to ya gabata ziyarta harfin jar ƙarin harfin jar na tafi da aliyu zahabtu bi aliyin zahabtu bi aliyin na tafi da aliyu a ganin idan ana so a mai da shi abu sai a ƙara mai harfin jar ana zahaba lazim ne ko a magana sa kan maful bi za da sin da ta'u ista kharaja kharaja zaidun al mala kharaja ya fita iyanan zai tsaya ina so mai shi maful bi ya zama mutaaddi istakaraja zaidun almala zaid ya fitar da dukiya istakaraja a gane ya fitar ya fitar da dukiya saboda tsarin hamza da sinu da ta'u a tadminu nahawi wato shi daga cikin abin da ke kawo ta'addanci akwai a tadminu nahawi akwai tadmini na nahawu وهو أن تشعر كلمة لازمة ma'ana kalmatin muta'addiya eh shi ne ka kumsa ma ka kumsa ma ainihin kalma lazim ma'anan kalma muta'addi ka kumsa ma kalma lazim ma'anan kalma muta'addi kalma lazim ne sai ka kumsa mishi ma'anan wata kalma muta'addiya domin ya yi ta'addanci irin ta'addanci nata kuma yadda ko kalma ne lazim sai ka kumsa masa ma'anan muta'addi domin ya yi ta'addanci irin ta abu zalim hatta ya bulugar kitabu ajala wato kada kada ku kada ku yi nufin kulla aure har sai littafi ya kai ajalinsa kada ku yi nufin kulla aure da mace mai idda har sai littafin ya kai ajalinsa mai ma'ana sai ta gama idda duk mai da ta'azumu ma'ana ruhu an ƙunsa ma ta'azumu din nan ma'ana ruhu an kunsa mai ma'anan talu wala ko wala tadika kaga nawa yarwi ai muta'addi ne ko nawa yarwi muta'addi ne shi kuma shi kuma azama ya azimu lazim ne shi Ko gane wannan ko to sai da shi lazim ne to sai aka aka kunsa mai ma'anan nawa da kunsa mai ma'anan nawa sai zan muta'addi kamar nawa din aka sai zan muta'addi kamar nawa shi shi azama a gane ku sai aka mai ta'addanci irin ta'addancin nawa tadmin ba gane ku kamar wancan zarin da zina yi khalifu na al'amur amri ku ya shi wanda kishiyar shi ne ku yi khalifu na an kishiyar shi ne wannan shi a ya kurjun zarin da zina ya kurjun an amri shi wannan an kunsa mai ma'anan lazim sai ya zama to asalin يخالفون muta'addi ne yayi فليحذر الذين يخالفون امره yukhalifuna amrahu الزمان يخالفون امره فما كان amrahu to يخرجون sai kuma sai فتا suke fita daga umarnin manzo Allah su hankali sai zama yakhrujuna an amri tadbir kenan a tadbirin nahwu eh an yi karatu ba karatu حرف الجر عبد الرحمن نعم عبد الرحمن مدرس نعم أيوه Thank you. to oh, sarar eh da Thank you.